daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahma, mai jin babu tilastawa game da shiga addinin musulunci hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sana safe. Zango na farko kenan a shirin shirin da muka sabuka muku a kowace rana. To a shirin shirin da muke dauke da wannan safiyar ta Juma'a akwai labaran duniya. Daga nan kuma muna dauke da sharhin bayan labarai. Baya ga hakan kuma akwai mu dauke da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma muna ɗauke da shiri na musamman wanda wato akwai mu ɗauke da shirin duniyar mu a yau sai kuma shirin muryoyin ku masu saurare to waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniyar da ɗumuɗuminsu. su To tare da sallama masu sauraro jerin shirin da muke dauke da nan tafe bayan kanun labaran. Kotun hukunta mai laifuka ta duniya ta ki amincewa da bukatar Isra'ila na soke samacin kama firaministan kasar Benjamin Netanyahu da kuma tsohon ministan harkokin wato sojinsa. sa. majalisar ɗinkin duniya ta ce tabbas ba za a kawar da zazzabin malaria ba kafin nan da shekarar 2030 faransa ta jaddada aniyarta na ci da tattaunawar nukiliya da iran yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙasar Faransa ta jaddada aniyarta na ci da tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran. kakakin ma'aikatar harkokin wajen faransa ya bayyana a ranar alhamis cewa faransa na ci gaba da jajircewa wajen ganin an warware matsalar nukiliyar iran ta hanyar diplomasiya kuma a shirye take da ci gaba da tattaunawa da tehran a yayin taron manema labarai na mako-mako a birnin paris christopher lemoine ya jaddada cewa muna ci gaba da jajircewa wajen warware matsalar nukiliyar iran ta hanyar diplomasiya kuma a shirye muke mu ci gaba da tattaunawa da tehran wannan bayanin na zuwa ne bayan da ministan harkokin wajen iran sayyid abbas arrakci ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na x cewa tehran a shirye take ta ci gaba da tattaunawa da kasashen turai inda ya bayyana cewa tattaunawar za ta iya buɗe wata sabuwar hanya arakci ya bayyana cewa bayan shawarwarin baya-bayan nan da aka yi a Moscow da Beijing a shirye yake ya ziyarci Paris, Berlin da kuma London. Ya kuma ce tun kafin fara tattaunawa da Amurka, Iran na shirye amma kasashen turan uku ba su ba batun wani mahimmanci ba kasar sin ta ce tana goyon bayan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e wajen taka rawar da ta dace a kokarin sa kaimi wajen cimma matsaya ta siyasa da diplomasiya kan batun nukiliyar iran zauranan wakilin kasar sin a hukumar ta iaea e ling song ne ya bayyana hakan ranar alhamis bayan wata ganawa da bayan wata ganawar haɗin gwiwa da babban daraktan hukumar ta iaea e rafael grossi da takwaransa na kasar rasha mikhail yanov da kuma takwaransa na kasar iran reza najafi kazalika kasashen sin rasha da kuma iran sun jaddada cewa hulɗar siyasa da diplomasiya bisa mutunta juna su kaɗai ne hanya ɗaya tilo da ta dace kuma mai amfani wajen warware batun nukiliyar iran kana kasashen uku sun amince cewa hukumar ta iaea e da babban daraktanta na da babbar na da damar da ta dace da kuma kwarewa wajen ba da gudunmawa mai ma'ana ga wannan tsari da nufin tallafawa kokarin da ake yi na diplomasiya da magance matsala ta hanya mai kyau kuma a aikace li ya karar cewa sin da rasha sun bayyana goyon baya ga iran wajen karfafa tattaunawa da haɗin gwiwa da hukumar ta iaea e shi ma jakadan rasha a vienna ya sanar da cewa an yi ganawa tsakanin wakilan kasashen iran sin rasha da kuma rafael grossi babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliyar ta duniya domin tattauna halin da ake ciki a shirin nukiliyar kasar Iran. A makon da ya gabata dai Grossi ya ziyarci Tehran inda ya gana da ministan harkokin wajen Iran Said Abbas Arrakti da Muhammad Islami shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Iran kan cigaba da haɗin gwiwar fasaha tsakanin Iran da kuma hukumar ta IAEA. E Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta yi watsi da bukatar Isra'ila na soke ko kuma dakatar da macin kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan harkokin sojin kasar Yev Galan. A cikin wata sanarwa da ta fitar, hotun ta ICC ta ce ta amince da ɗaukar karar da Isra'ila ta shigar na sake duba horumin kotun kan laifukan da aka aikata a yankunan palestinawa a watan Nuwamba na shekarar 2024 ne kotun ICC ta bayar da sammacin kame na tanyahu da tsohon ministan sa na harkokin soji yav kalan bisa laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da suka shafi kisan kare dangin da isra'ila ke ci gaba da yi kan falastinawa a zirin gaza hukuncin ya tilastawa dukkan ƙasashe 125 da suka rattaba hannu kan jirgin ram da ta kafa kotun ta icc su sabke ko kuma su miƙa su ga kotun da ke hague firaministan isra'ila ya je kasar hungary wadda memba ce a kotun icc a farkon wannan wata kotun ta icc ta buƙaci gwamnatin ƙasar hungary da ta kama shi amma budapest ta yi barsu da buƙatar kuma nan take ta sanar cewa ta fice daga wato kotun ta icc icc dai ta yi allah wadai da kasar hungary saboda kin kama na netanyahu Isra'ila ta kaddamar da yakin kisan kare dangi a Gaza ne a ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023 wanda ya kashe Falastinawa akalla 51,355 galibi mata da kananan yara tare da jikata wasu 117 a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ba tabbas ko za a iya kawar da cutar zazzabin cizon sauro kafin nan da shekarar 2030 musamman a nahiyar afirka fiye da mutane miliyan 263 ne suka kamu da cutar a cikin shekarar 2023 da ta gabata kuma kusan 600 ne suka mutu sanadin cutar a cewar alkaluman na majalisar ɗinkin duniya musamman a wannan lokacin da shugaban amurka donald trump ya rage kashe kudaden tallafi na kasa da kasa akwai wahala a samu cimma burin da ake so in shi rahoton a cikin shekarar 2025 wato a cikin shekaru 25 zuba jari a yakin wato da ake yi da zazzabin cizon sauro ya hana kamuwa da cutar ga mutane miliyan biyu da kuma mutuwar mutane miliyan sha uku musamman a nahiyar afirka akwai babbar barazana da kuma buƙatar jajircewa da zagi dantse wajen samar da magunguna in ji philip duneton daraktan united wato kungiyar da ke fafatukar samar da magunguna na hiv tarin fuka ko kuma tb da kuma zazzabin cizon sauro na malaria bayanin ya fito ne gabanin zagayowar ranar duniya ta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wacce ke gudana a yau juma'a 25 ga watan afrilu algeria ta kori fiye da bakin haure dubu da ɗari zuwa jamhuriyar nijar a rana guda kacal al'amuran da ba a taɓa ganin irinsa ba bakin haure da hukumomin algeria suka bayyana da ba bisa ka'ida ba an kore su a cikin hamadar sahara a ranar asabar da ta gabata inda suka yi tattaki zuwa kan iyakar kasar Nijar kasar da dubban bakin haure ke bi domin zuwa libya da algeria domin isa nahiyar turai wannan dai shine karo na farko da aka kori bakin haure da dama daga kasar algeria a eh, wato a lokaci guda a cewar kungiyar alarm phone sahara ta Nijar da ke taimakawa bakin haure a cikin hamada an kori mutane 1,140 a lokaci guda adadin da ba taɓa ganin irinsa ba galiban bakin hauren sun fito ne daga kasashen kudu da hamadar sahara uku kuma sun fito ne daga kasar bangladesh a shekarar 2024 an kori fiye da mutane 30,000 daga kasar ta algeria to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tuma da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu a taskar mu ta shirye-shirye a sa sauraro lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da wani makirci wanda kasar Faransa da kasar Isra'ila suka kula wa Falastinawa a Gaza don su amfana da ƙwararru daga cikinsu sannan su shafe sauran daga doron ƙasa wanda ni tahir amin zan karanta. shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna the euro mediterranean human rights monitor ta fallasa wani shiri tsakanin gwamnatin kasar faransa da kuma hadwiksar isra'ila na fitar da ƙwararru da kuma masana falasɗinawa da suka rage a gaza zuwa wajen yankin kafin haka dai hadwiksar isra'ila ta fara wani gagarumin kisan kiyashi a yankin gaza don ganin an shafe dukkanin mutanen da suka rage a yankin kamfanin dilancin labarun pars news na ƙasar iran ya nakalto rami abdu shugaban kungiyar na faɗar haka ta kuma ƙara da cewa ofishin jakadancin ƙasar faransa da ke birnin kudus da aka mamaye yana aiki tare da sojojin hamdu ƙasar isra'ila don zakulo masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban da ke tsare a cikin zirin gaza zuwa wajen yankin saboda amfana da iliminsu don karan kansu rahoton ya kara da cewa da za su fitar daga yankin na gaza sun hada da dukkanin masu digiri na uku wato phd likitoci injiniyoyi masana tarihi da kuma waɗanda suke da kwarewa a abubuwan al'adu da kayakin tarihi da sauransu kamfanin lancin labaran pars today ya kara da cewa wannan shine gagarumin makirci da kasashen faransa da kuma kasar isra'ila suka kulla wa falasinawa a zirin gaza wannan shirin in ji rami abdu ya saba dokokin kasa da kasa kuma ƙasar faransa ta fada cikin wannan laifin wanda ake iya gurfanar da ita a gaban kuliya don fuskantar shari'a abdu ta kara da cewa abinda hamji kasar isra'ila ta kasa samu tare da amfani da makamai tana son ta yi amfani da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama don cimma wannan manufar kafar yada labarai ta kasar birtaniya mai suna middle east eyes ta ce hamji kasar isra'ila ta fara wani shiri na musamman mai mataki biyar don tabbatar da cewa ba wani ba ne da zai rage a zirin gaza a cikin wani lokacin da suka keɓe wanda kuma zai ba ta damar kafa ƙasar yahudawa zalla a ƙasar falasɗinu da suka mamaye yahudawan sun sha nanata manufarsu ta ganin dukkanin falasɗinawa sun fice daga gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan tun bayan an fara yakin ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 jaridar ta kara da cewa gwamnatin kasa isra'ila ta fara aiwatar da wannan shirin kuma shirin na da matakai guda biyar wanda sun fara aiwatar da wasu daga cikinsu kuma sun hada da sanya falastinawa cikin yunwa mai tsanani wanda zai rage yawan falastinawa a gaza ta hanyar kashe su matukar iyawarsu da lalata tsarin kiwon lafiya ta yadda ɗan ƙaramin cuta za ta kashe su mai da gaza wurin da ba wanda zai iya rayuwa a cikinsa sannan da ƙarshe amfani da dokokin ƙasa da ƙasa na mai da gaza ɓangare na hamci ƙasar isra'ila bayan sun kammala kashe sauran falasɗinawa a yankin wannan ya nuna cewa za su kashe falasɗinawa kimanin miliyan biyu kenan a cikin ƙaramin lokacin da suka ware don haka a wannan shirin suna ganin mataki na biyar shine zai kammala kisan dukkanin falasinawa a gaza jaridar ta kammala da cewa idan wannan shirin bai yi aiki ba to suna da wani shiri na musamman wanda zai mai gurbinsa da kuma zai tabbatar da ba wani ba falastine da ya rage a gaza a cikin watan janairu wannan shekarar ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana wannan ra'ayin sai dai wannan ba ra'ayinsa na karan kansa ba ra'ayi ne na yahudawan kansu na sama da ƙasar yahudawa zalla tun asalin kafa hamci ƙasar isra'ila masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 25 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 27 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 533 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan afrilun shekara ta 1492 dolar musulunci a kasar andalus ko kuma spain a halin yanzu ta faɗi bayan faduwar tangar musulmi ta ƙarshe da ke garnada kafin wannan lokacin da bayan bayyanar addinin musulunci da kuma yaduwarsa zuwa kasashen asiya da arewacin nahiyar afirka musulmi sun shiga nahiyar turai ta yamma daga kasar morocco ta wata mashiga wadda ake kira da jabal tariq musulmai sun raya wannan yanki wanda a halin yanzu ya zama cikin kasar spain an yi manyan malamai na addinin musulunci da kuma malamai na sauran fannoni na ilimi wanda hakan ya kwashi tsawon karnoni takwas a wannan yanki amma a rana irin ta yau kiristoci na kasar spain tare da taimakon sauran kasashen turai suka kawo ƙarshen dole musulunci a yankin bayan da suka kwace iko da garnada a ranar 25 ga watan afrilun shekara ta 1492 masu rarrai ko san cewa shekaru 127 da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan Afrilu na shekara ta 1898. Amurka ta shelanta yaƙi a kan Spain. Ba dai gwamnatin Amurkan ta buƙaci Spain da ta warware matsalar Cuba cikin lumana. Wasu mutanen Cuba sun daɗe suna neman 'yancin kai, sannan kuma sun ƙaddamar da juyin juhali a lokuta daban-daban da makamai a kan Spain. Fashewar jirgin ruwan yaƙi na Amurka wato men a cikin ruwan cuba ya baiwa gwamnatin amurka babban uzuri na shiga yaƙi gidangadan da ƙasar spain a cikin wannan yaƙi wanda ya kasance daga watan afrilu 25 ga wannan wata zuwa 12 ga watan agusta na shekara ta 1898 spain ta ci nasara sannan kuma bisa yarjejeniyar da aka kulla a birnin paris na ƙasar faransa ta bayar da philippines guam puerto rico da kuma cuba ga amurka shekara ta 1902 gwamnatin kasar amurka ta miƙa ragamar mulkin cuba ga karamar hukumar tsibirin kasar philippines ma ta samu 'yancin kai bayan yakin duniya na biyu amma gom da puerto rico har yanzu gwamnatin amurka ce take iko da su duk da cewa dai ba a ɗauke su a matsayin wani bangare na kasar amurka ba kasar cuba wadda kasar spain ta yi wa mulkin mallaka na tsawon lokaci ta kasance mallakar mutanen spain fiye da karni hudu tun daga shekara ta 1492 kasar philippines wadda ake wa lakabi da sarkin spain a lokacin ta kasance karkashin mulkin spain tun lokacin da magellan ya ziyarci wannan tsibiri masu saurare ko san cewa shekaru 51 da sa gabata a rana irin ta yau 25 ga watan afrilu na shekara ta 1974 ta wa matasan hafsoshin soji da aka yi a ƙasar portugal ya hambar da mulkin kama karya na janar spinola junjo halin ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru da dama da tsohon firaministan ƙasar portugal antonio salazar ya kafa ya yi imanin cewa mulkin kama karya ya zama dole domin aiwatar da sauye-sauye na tattalin arziki siyasa da kuma zamantakewa ko da yake salazar ya mutu a shekara ta 1970 hanyoyinsa sun ci gaba da wanzuwa har sai da boran soji ya kawo ƙarshen tsarin nasa shekaru hudu bayan haka sai dai masana da dama sun yi imanin cewa junju halin catenation bai yi nasara sosai kamar yadda aka tsara shi ba wajen cika alkawla da aka ɗauka na kyautata yanayin tattalin arziki da zamantakewar al'umma da kuma siyasa ga al'ummar portugal masu saurare ko kun san cewa shekaru 54 suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan afrilun shekara ta 1971 bayan zanga-zangar da al'ummar kasar amurka suka yi na nuna adawa da ayyukan soja a kasar vietnam kimanin amurkawa 200,000 ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin washington wannan zanga-zanga ta kasance ɗaya daga cikin zanga-zanga mafi girma wadda al'ummar amurka suka taba gudanarwa domin nuna adawa da waɗannan manufofi na gwamnatin amurka a ƙasar vietnam yakin vietnam dai wanda aka fara tun a shekara ta 1964 amurka ta aike da sojoji 500,000 zuwa ƙasar ta vietnam wadda kuma aka kashe da dama da kuma jikkata wasu dubbai daga cikinsu akan haka yayin da yakin vietnam ɗin ya tsananta aka kuma kashe mutane da dama daga ɓangarorin biyu adawar da amurkawa suke yi da wannan yaƙi ta ƙara tsananta matuƙa commotion tan saboda matsin lamba na cikin gida da kuma na ƙasa da ƙasa da kuma cin galaba a kan sojojinta da mutanen vietnam suka yi a wasu sassa hakan ya tilasta wa amurkan ficewa daga ƙasar a shekara ta 1975 duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin Asiya. Idan koma sauraro suna biye da mu. mun buɗe nazari ne akan ko me yasa 'yan sahiyoniya a wannan lokacin suke jin cewa manufarsu tana fuskantar koma baya da hatsari shine kuma abin da ya kai mu ga yin nazari a kan tushen sahayonanci daga can cikin nahiyar turai da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to a shirin da ya gabata mun yi magana a kan abin da ya shafi aƙidar sahayoniyanci inda gabanin nan muka yi sharhi a kan yanayin da ake ciki a nahiyar turai tsakanin ƙarni na goma sha biyar zuwa ƙarni na goma sha shida dangane da sauye-sauyen da aka samu da bular wasa ido da kuma tsare-tsare na tattalin arziki da suka hada da jari hujja na kuɗi da jari hujja na masana'antu sannan kuma da bular wani aji na mutane masu kuɗi da kuma matsayi a tsakanin al'umma waɗanda kuma suke iya yin tasiri a cikin gwamnatoci saboda ganin cewa sun kare manufofinsu na tattalin arziki a irin wannan yanayin ne aka samar da sahiyoniyanci wato yahuda da suke rayuwa a cikin geto suka fito su ma suka bayyana samosu to wani aji na yahudawan wanda muka magana a kansa da suka fito daga cikin ghetto ɗin sun yi haka ne saboda dalilai guda biyu na farko shine ficewa daga ƙarƙashin karfin ikon malaman addini da suke tafiyar da rayuwa a salo irin na zamunan da suka gabata na biyu kuwa ita ce yin tafiya ka fada da ka fada da ajin masu kuɗi da matsayi a cikin al'umma da ake kira bourgeoisis mutane irin waɗannan a cikin al'ummar turai da suka hada da rasha da gabashin turai sun bayyana ne a tsakanin karni na goma sha biyar da kuma karni na sha shida sun kuma kasance masu iya kutsawa a cikin hukuma domin kare matsayarsu ta kasuwanci da girman matsayi to wani aji na yahudawan da ya fito daga cikin ghetto suna son yin tafiya daidai da wancan ajin na burjuwazi amma kuma a lokaci ɗaya suna son su bambanta kawukansu ta hanyar riko da siffarsu ta yahudanci sun koyi amfani da littafan addini irin su talmud da bible domin kare al'adun nasu wani abin ambato a nan shine waɗannan kiristocin da suka yi wa ɗariƙar roman katolika bori wanda muka bayyana su a shirin da ya gabata wato protestant sun sake dawo da darajar tsohon alkawali na bible alhali a baya sabon alkawali ne yake da daraja a tsakanin mabiya addinin kiristanci suna yin kira ne da a koma zuwa tushen kiristanci na can zamunan farko da suka gabaci bullar roman katolika wato gabanin daular roma ma ta shiga cikin addinin kiristanci shekara fiye da 1500 a baya sun yi watsi da dukkanin siffofi da al'adu na romawa da suka shigar da su a cikin harkar addini masu bore ga roman katolika suna a matsayin wakilan ajin masu dukiya da tasiri a cikin al'umma a cikin ƙasashen turai wato wannan ajin da ake kira da burjuwazis a dalilin haka yahudawa masu dukiya da tasiri a cikin tsarin zamantakewa sun kasance waɗanda suka taka rawa wajen dawowa da littattafai masu tsarki na addini ƙarfin tasiri kuma kallon da suke yi wa bible ga misali bai tsaya a kasantuwarsa littafin addini kaɗai ba suna ɗauka shi a matsayin littafin da yake ƙunshe da tarihi da al'adu na yahudawa a matsayinsu na al'umma yadda yahudawan suka fito daga geto suke kallon littafin mai tsarki daidai yake da yadda turawa suke kallon tafai irin su iliad da odese da mawaƙin nan na girka mai suna homer rubuta su dai waɗannan littafan suna ɗauke ne da tsohon tarihi da ya kamama da almara na girkawa da al'ummun da suka yi mu'amala da su tarihinsu da kuma yaƙe-yaƙensu suna ɗaukar waɗannan tafan a matsayin ginshiki na tarihinsu da kuma al'adunsu abin yin ishara da shi anan shine cewa ƙungiyar sahayoniya ta samu ɗaukaka ne saboda rawar da ta taka a lokacin da tsarin jari hujja na ƙasashen turai ke bunƙasa sannan kuma a ɗaya gefen yadda su kansu waɗannan ƙasashen na turan suka ƙara samun iko da shimfiɗa shi a cikin kasashen duniya ta hanyar mulkin mallaka da makamantansu. a matakin farko ƙungiyar sahayoniya ta fara ƙulla alaƙa da iyalan napoleon wanda shi ne ya fara bijiro mara tunanin a kafa daular yahudawa a Falasɗinu, lokacin da ya je garin Akka ya kira ga Yahudawan duniya da abin da ya kama da kururuwa a cikin daji yana cewa ina kuke a Yahudawan duniya ga wurin da ya kamata ku zo ku kafa ƙasa. To a lokacin da Napoleon na uku yake kan ganiyar ikonsa da ƙarfinsa a shekara ta 1870 Faransa da yake mulka ta ci ƙasa a yakin da take yi da ƙasar Jamus. Da Faransa ta ci ƙasa sai 'yan sahiyoniya suka koma suna bunƙasa su da ƙasashe biyu masu tasowa da ƙarfi a nahiyar turai su ne jamus ɗin da kuma birtaniya wacce sai daga baya ne ƙarfinta ya bayyana a wancan tsakanin manufar da ake baiwa fifiko ita ce jari hujja na masana'antu da ƙere-ƙere kuma a daidai wancan lokacin wata sabuwar kafa ta fara buɗewa a gaban 'yan jari hujja da ya ƙunshi masu zuba hannun jari duniyar jari hujja ta kalli wacce kafar a matsayin wata sabuwar dama da za su baiwa fifiko wacce ita ce bular wata ƙasa mai suna amurka a cikin amurka babu iyalan rothschild sai ya zamana 'yan sahayoniya sun kulla alaƙa da gp morgan wanda ɗan protestant ne wanda shi kuma yana da alaƙa da iyalan rothschild tabbas a baya mun bayyana cewa rothschild bai hude ne wata ishara a nan ita ce ɗaya daga cikin iyalan rothschild shine wanda ya fara kafa abin da ake kira sansanin 'yan share wuri zauna a palestino wanda kuma yana ɗauke ma da sunansa har ila yau a daidai wancan lokacin iyalan yahudawan eskinazi sun fara baro gabashin turai suna yin hijira zuwa cikin amurka da aka shiga karni na ashirin kuwa tsarin jari hujja na kuɗi ya fara shiga gaban jari hujja na masana'antu da ƙere-ƙere aka waye gari masu jari na kuɗi suke sarrafa masana'antu a ƙarƙashin gasa tsakanin masana'antu za a waye gari wasu daga cikin waɗannan masana'antun sun durƙushe a gaban waɗanda suka fi su ƙarfi kuma a ƙarƙashin gasa tsakanin masu masana'antu sun rika cin bashi idan kuwa wanda ya ci bashi ya kasa biyan bashi to bankin da ya ci bashin a wajensa zai kwace wannan kamfanin nasa ya zama mallakinsa ko kuma ya kwace filayensa da gonakinsa wannan ajin na yahuda ne suka kira kansu 'yan sahiyoniya su ne suke rike da kuma mallakar mafi yawancin bankuna. To ma sauraro za mu tsaya a nan ba domin shirin namu da nazarin da muka buɗe a kan sahiyonanci ya zo ƙarshe ba a fitowa ta gaba da yadda Allah za mu yi dubi a kan fuskar amfani da addini a cikin harkar sahiyoniyanci ta sakulanci. Sakulanci na nufin aƙida wacce babu addini a cikinta wato ƙungiyar mutanen da suka raba hannu riga da addini amma a lokaci ɗaya suke amfani da nassi na littafan yahuda masu tsarki domin cimma manufofinsu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.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 bangarorin sun gana yayin ziyarar da ministan harkokin wajen najeriya ya kai a yamai babban birnin kasar don sake farfado da hanyoyin haɗin gwiwa a bangarori da dama da suka hada da tattalin arziki da kuma tsaro to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jirawar rediyon jamhuriyar musulunci barkanku da safiya. Daga naku Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara, Gusau Local Government Magani a tarayyar Najeriya. Memba a muryar matasan Afirka kuma bai Chairman na kungiya masu kira da sauraron rediyo Afirka. Eh kuma wannan ziyara da ministan kasashen waje na najeriya ya kai a nijar to bai zama da mamaki ba dama ai da nijar da najeriya wasu ɗaya ubansu ɗaya dama wasu yahudawa ne suke so su haɗa mu da nijar faɗa to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan ziyara da aka kai ƙasar Nijar Allah ya sa ta amfani al'ummar Nijar Wata ta amfani al'ummar mu na Najeriya kuma da ƙara haɗa kan mu ɗaya kuma muna ƙara kira da shugabanninmu da su guji bin tsari na Yahudawa domin su Yahudawa da abin da bai hure zai zo da shi to zai yi ne ho domin ya yaƙi addinin musulunci ya ga ya ƙara raba kawunan al'ummar musulunci daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokacin gamin magani sashen hausa na gidan radon shawarar musulunci tehran mai magana samu na suke dan mutane mace birnin shawarar nijar hassan barka ina maka fata alheri da kai da ahalinka to wannan alwashi da suka dasha na kulle eh, dangantaka wannan abun ayaba ne saboda haka muna fata alheri kasashenmu kuma dama eh, su sani su ne gwamnati suka raba kanunsu mu talakawa kan magame yake kuma da taimakon Allah ba wanda ya isa a mulke shi ko a san zuciya ta raba mu fatan mu dai magabatan su gane su san na eh, zama na amana kamar da mu talakawa ke zama amana da juna su su ma su kula wani abu ne mai kyau Nigeria da Niger ɗan jima ne ɗan jima uwa ɗaya uba da ba wani wanda zai iya ce ya ba wani ba wanda ba da wani cikin jikin shi kuma ba wanda zai eh, shaya ta waye bai ga wani da shi kwanta dole sai wani ya wani saboda ka wannan dangantaka da aka maido ko alaka muna watan Allah ciyar ta gaba kuma Allah ba mu zama da kwanciyar hankali kuma Allah tsara kasashen mu sannan kuma Allah ba mu kwanciyar hankali a cikin dukkan doron duniya baki daya wannan abu ne na ayaba Allah sa albarka Assalamu alaikum da rediyon Tehran mai albarka. Mai magana Ɗakiru Habibu Saura Manager Stem Shegu Local Government. Memba a muryar matasan Afirka reshen jihar Niger. Don hakika bana gyara da minista waje ya kawo Niger. To, mu ba mu ki ba, amma gaskiya tana tsaka tana da busabi da haka abi a hankali. Tunda Allah da iko sai sa Niger hannun waɗannan ƙungiyoyi to ya kamata a ce zai taka tsantsan saboda mu najeriya ƙasar mu ta kuma mu ba za mu daina ba to amma gaskiya tsakani da allah muna cikin hali najeriya a yankin afirka a yanzu ta koma baya mu ne gaba kuma mun koma baya kaga wannan abun abun allah wadda ne abun bakin ciki ne to ba komai ba ne shawarwari ne na kasashen turawa shugabanninmu ke aiki da su wa'anda ba sa ƙaunar musulunci sam sam sam wannan duk shine yake kawo mana wannan abu saboda haka ku yi taka tsantsan ku Nijar tunda Allah ya kuta da ku ku yi taka tsantsan da ainihin turanin yamma din ba ba su ƙaunar musulunci wannan shine magana. Allah ubangiji ya zaba mana abin da ya zama alheri na gode mai magana da yawa bibu sahura ne ne za su taimaka shugu lokal gamin mamba a bayan matasan afirka rashin jami'a biyo hausa murya jamhuriyar musulunci karan ta tsaye kuna tare da mun daura da wajen da aka yi kira da bikima aero gan mun na ƙungiyar masu kira da sauran biyu ta afirka da nan da magaran to dama ai nijar da najeriya uwa ɗaya ne kuma bata yi a ce an raba su duk da yake daman ainihin najeriya da nijar turawa ne suka raba su amma al'adunsu da kuma al'amuransu dai bata ɗaya ne musamman ma ko da a ce wannan tangarɗa da aka samu tsakanin ƙasashen biyu tsakanin hukumomi ne ce amma a alaƙance ta yan uwa ta talakawa gaskiya babu wani abu da ya canza musamman ma kuma eh, lokacin da ecowas ta so ta kai wani farmakin eh, soyayya ta karu tsakanin yan nijar da najeriya da suka kalubalanci wannan matakin saboda haka eh, hukumomin mu da suka ɗauki wannan matakin mun ji daɗi saboda haɗin kan manya shi ke kawo na yara Assalamu alaikum sashen Hausa biyu ya taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamin Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To, muna godiya da wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke ci mana tuwa ƙwarya. Hakika wannan taro da aka gudanar tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin jamhuriyar Nijar a babban birnin Yamai hakika wannan taro ya yi daidai muna addu'ar allah ya kawo daidaituwar al'amura tsakanin kasashenmu na afirka da ma duniya baki daya muna kira ga sauran gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar nijar da kamaru mali da kuma chadi muna fatan za su gudanar da irin waɗannan taro domin ɗinke barakar da ke tsakaninsu daga karshe muke addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya kan iyakokinmu da ma duniya baki ɗaya na gode biyu taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwarmaji daga karamar hukumar a jihar bauchi ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a kimba jihar neja memba amurin matasan afirka reshen jihar neja to game da ziyarar da ministan harkokin waje ya yi a jamhuriyar Nijar bai zo mana da mamaki ba amma mu gaskiya ba mu ki ba mu 'yan Najeriya amma muna jin kunnewa ainihin shugabannin kasar Nijar game da wannan ziyara saboda a karara hakikanin gaskiya wannan tafiya da ake yi musamman ta kasar mu Najeriya abu akwai kurakure da daman su yanzu duk lokacin da aka kwashe babu wani minista wanda ya taɓa zuwa a Nijar da neman ta. tattaunawa akan harkokin tsaro da tattalin arziki sai daidai wannan lokacin kuma aka yi daidai da shi shugaban kasar mu yana ainihin eh, faransa to wani kulle-kulle ne ya kashe a faransa mu dai muna fargaba da wannan kuma gaskiya kamata su shugabannin nijar su karatun ta natsu kasu yadda da dukkan wani abun da zai kama cikas a kasar su tunda har allah kubatar da su a hannun waɗannan azalumin kasashen na yammacin duniya to wallahi su rike haƙƙi da gaskiya kuma muna fatan ubangiji allah ya kawo mana sauyi mafi alkhairi kuma duk masu yi mana kulle-kulle a kasashen mu na afirka ubangiji ubangiji Allah shiga mu da su Ibrahim Yankin la gari mai gobe a kin To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran da harko suna na Malam Kabiru da ke Maradi dan gurbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira sauran radiyo na Afirka reshen jihar Maradi. to alhamdulillahi eh, tsakanin nijar da najeriya tabbas an samu takaddama amma ni abin da ya ƙara ba da takaddaman nan sai in ce tsakanin bangaren talakawa ne wanda mahukunta su da ma galibi lalle tsama ta shiga tsakaninsu amma ba kamar talakawa ba to ni zane misali diba ɗan adam tsakanin shi da iyalin shi mata wadda bargon ku daya makwancin ku daya ku tashi wuri daya ku yi magana ku yi kaza ku yi kaza wata rana ta kaddama sai ta samu tsakanin wallahi akwai rigimar da in ta faru tsakaninka da ka da duniya sai ka ce ba a gyarawa amma idan aka je ita sai ta kallon gaɗiya kai ma sai ka yi kallon gaɗiya sirkanka su yi kallon gaɗiya sirkanta su yi kallon gaɗiya sai suke miyahi ya kamata a zo a gyara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa sulhu khair sulhu shine mafi alkhairi gane ko ina inna malaman umarni na ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wannan shine ya kamata mu gane dama ni dai a ra'ayina ba a rabu ba ba a rabu ba to ina fatan Allah ƙara daidaita lamarinmu na gode magana malam kabiru daga mara guri kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau. tehran kuna magana da halilu musa daga maradi allah tsoho a jamhuriyar nijar gaskiya wannan abu mun ji daɗin shi sosai wannan haɗin gwiwa na fannoni da dama kama daga tattalin arziki kama daga tsaro kama daga al'adu kama daga abubuwa daban-daban na ci gaban nijar da najeriya nijar da najeriya ba wanda ya masu addini guda al'adu guda Iyata guda suna ma iri ɗaya Nijar Najeriya. Da duk wanda yake tunani zai rufe Nijar da Najeriya siya kwakwalwar shi ta yau da shi a ta ba shi sako daidai ba. Nijar da Najeriya ba ba wanda ya rawa gaskiya kama daga abubuwa da dama in kuka kalla ba sa rabuwa. haka muna godiya da wannan abu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh radio ta heran barkamu da haka. Ah, mai magana Ali Bankula sakatare na wannan gunja masu kira da sauraro na Afirka Reshen Maradi a yau dangane da wannan maudu'i ra'ayina da zan bayar da cewa dama tun can asali Nijar da Najeriya ƙasa ɗaya ce nasara ne ya zo shata ya hidda iyaka na haka al'adunmu da komai da komai kusan ɗaya ne duka mutane ɗaya ne al'umma ɗaya ce wannan abu da ya faru wanda yahuda suke bayan shi da kuma harshen sanin ciwon kan wasu magabata na najeriya wanda suke cewa za su kawo nijar hari dan nake wannan abun allah ya ne abin da muke fata dai allah ya sa an kama turba sasantawa mai dorewa dole ne kasashen ba su wata ba ta sai da wata A duba yadda yanayin tsaro ya tabarbare tsakanin wannan kasashen wanda dole ne sai an haɗa gwiwa tsakanin wannan kasashe domin a cin wannan guri mai magana aliban kula sakatare na wannan wannan ta masu kira da sauraron rashin afirka daga nan maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran barkanmu da wannan lokaci daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal gamin magami a tarayyar najeriya memba a kungiyar muryar matasan afirka kuma vice chairman na kungiya ta masu kira sauraron radio africa ina muku barka da wannan lokaci alhamdulillahi wannan maudu'i da kuka aza mana a yau rana ta talata mun ji daɗi da muka ga shugaban ministan tsaro wanda na najeriya wanda ya kai ziyara a ƙasar nijar mu al'ummar ƙasar mu ta nijar mu al'ummar ƙasar mu najeriya mun yi murna mun yi farin ciki ɗari bisa ɗari dama da nijar da najeriya ai uwa ɗaya uba ɗaya ne saɓani ne aka samu kuma dama ko tsakanin harshe da haƙori ana samun saɓani kuma duk wanda ce zo mu zauna zo mu ya ce ma zo mu saɓa kuma wannan abin ya samu dalili ne na rashin kishin wasu shugabanninmu waɗanda ba wai ci gaban al'umma suke nima ba suna neman ci gaban aljihunsu ne kisa suka biya rudani na yahudawan afro na yahudawa su ko yahudawa da abin da za su zo da shi a cikin duniya wanda zai kawo raba kan addinin musulunci ne ya kawo rarrabuwar kawuna kuma kai co sai gashi ana samun wasu gurɓatattun mutane waɗanda marasa tunani marasa lissafi su ne suke ɗaukar abubuwan da yahuda suke zuwa da su to da haka muke ƙara kira ga shugabanninmu tashi tsaye kowane shugaba ya tsaya tsayin daka ya ga ya kawo abin da zai kawo ci gaba a cikin ƙasar shi da al'ummar shi kuma idan kuka duba ai duk matsalolin da muke fuskanta na tsaro a ƙasar ta najeriya yana ɗaya daga cikin gwiwar da afirka um, irin american da faransa suke yi mana gwiwa akan harkar tsaro kuma sai aka samu matsala ta wasu gurɓatattun mutane suna bin ra'ayoyinsa to ubangiji Allah ya taimake mu Allah ba mu zama lafiya Allah ya kara haɗa kan mu gaba kiɗa daga Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara kuso lokal gamin magami a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radiyon jamhuriyar musulunci Iran kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumail wanda aka yi sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magare tare cikin jihar da Magaram a nan jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. wannan abu na tsakanin Najeriya da Nijar abun nan ya faranta mana rai don muka dubi al'adunmu tun shekaru aru-aru tsakanin nigeria da nijar kuwa ɗaya ko ba muke to daman ita duniya haka take tsakanin halshe da haƙori ma saba a mun ji murna mun yi horin cikin zawon ministan harkokin najeriya zuwa ƙasashen mu na nijar muna fatan ubangiji allah ya tabbatar da zama zaman lafiya a tsakanin nijar da najeriya allah ya ƙara haɗa kanmu tsakanin mu da su 'yan uwanmu ne abakan tahiyanmu ne makwabtanmu ne to muna fatan wannan wannan ziyara ta ka Allah ta sa ita ce karshen wata takaddama tsakaninmu da 'yan uwanmu na Najeriya. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. radiyo jamhuriyar musulunci ta Iran eh, kai tsaye kuna tare da Malam Bashir babbar tasha layan difa da magara bugu da ƙari mamba a ƙungiyar masu kira da saurare ta Afirka reshen jihar da magara. To alhamdulillah za mu ce mu talaka muna farin ciki da wannan rattaba hannu da aka yi kuma da zawa da ministan waje na najeriya ya zo nijar don tattauna akan wasu ababe akan kasashenmu da ke tsakaninmu alhamdulillah mu dama mu talaka da na nijar da na najeriya mu babu abin dama da ya taba al'amuranmu tsakanin su ne dama suka dan samu tsama su kuma watan da muke allah kare to kuma ya zamanto dukkan rattaba hannu da aka yi ya zamanto kuma duk abin da za a ya zamanto kasashen mu sun sa da lura game da al'amuran da yake na ci gaba da kasanmu mu saboda kal wani abu ya kawo mana cikas ko kuma ya zamanto ya a nan wasu kungiyoyin kasashen yamma sun yi amfani da wannan damar don cimma gurinsu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sunana malam bashir babbar tashar ladifa da magaram To masu wararo saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka a garis da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.